أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى منتهى وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديغ وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da shi daga watan biyar shekara 2019 a wannan masallaci na mus'abu bin umair a wannan layi na samar a kuma wannan wato unguwa ta ainihin wato wiwa locust a wannan gida na wannan rafin alhaji bello gwiwa cikin wannan gari na sakkwato sakkwata binnin shehu allah ya daƙin shehu allah ya masa rahama allah ta'ala ya sa ya huta kafin mu shiga cikin bayanan da nake so in yi tun da ita ce rana ta farko za mu ba alaran ma dama ya ɗan jiyar da mu wani abu na littafin allah subhanahu wa ta'ala a karmakan lawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا إنما ولا تيأسوا Allah madaukakin sarki ya ce mana wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ya same ku na ni'ima to daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na sha faɗa in kwanakin cewa kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim shi yake yin hukunci sannan ya dora kowane irin abu inda ya dace a sanya shi shekara 200 da ta wuce da wani abubuwan shekara ɗari uku su shehu usmanu da suka rayu a wannan yanki allah ya jibansu allah ya musu rahama lokacin da allah ya sanya yanayi na tsarin rayuwa ba irin nasu ba wajen ababen hawa jakuna ne da raƙuma da dokuna sai kuma allah ya tsawaita lokaci wajen dare da rana ba irin namu bai mu kuma yanzu inda muna da wasa'il masu sauri sama da nasu sai Allah subhanahu wata'ala yake matsa lokacin ba irin nasu da mun bai yiwa kai a zamanin ka kana da abin da za ka iya yin tafiya a awa huɗu tafiyar da za su yi a sati daya sannan a bar maka lokacin ya zama daidai kuma da irin nasu to Allah madaukakin sarki yana da hikima cikin aikinsa ƙwarar gaske gaske da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa la taqumu sa'atu al-qiyama ba za ta tsaya ba sai an samu at-taqarubuz zaman yace Allah subhanahu wata'ala zai mai da shekara za ta koma kaman wata daya sannan yace wata daya akwai lokacin da zai dawo kaman sati daya sati daya akwai lokacin da zai koma kaman awa daya awa ɗaya akwai lokacin da za a mayar da shi kaman kwana ɗaya haka lokacin zai ci gaba da ainihin wato matsewa kuma duk mutumin da ya kalli yanayin abin da muke fuskanta na wa'annan lokutan ya san muna gangara ma haka abin da ke tafiyar da kwanakin ɗan adam dare ne da wuni awa 24 da abin da mutum zai yi na neman yarda Allah ba zai yi wuce ya yi shi ko a wani ɓangare na wuni ba ko a wani ɓangare na dare wannan ya sa za mu ga Allah subhanahu Ta'ala ya yi rantsuwa da wa'annan ɓangarorin guda biyu ya ce wallaili idza ya ga shaha? sai ya ce wannan hari idza jallaha Allah ya rantse da dare a lokacin da daren iduhu sannan ya rantse da wuni a lokacin da wuni ya ainihin wato bayyana shi ya sa mu ga Allah madaukakin sarki da ya tashi a suratul baqara da suratul ali imran can yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai yace wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas azwa qarshi nan yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai yace la ayatin liqulil albab yadda Allah ya halicci dare da wuni da yadda suke sassabawa to Allah ta'ala sai ya ce akwai abun lura amma ba kowa ke gane cewa ba wani abu zai faru nan gaba sai mutumin da yake da hankali shi yake gane cewa lallai wani abu zai faru nan gaba shi yasa yake da ayatin liulil albab akwai abun lura amma ba ga kowa ba sai ga mutumin da yake da hankali shi yake gane wani abu zai faru da haka wani malami yake cewa wallailu fa alam wan naharu kilahuma fi fiha tu'addu wa tuhsab da haka yake cewa wallailu fa alam dare ka sani wan naharu kilahuma da wuni gabaki ɗayan su a cikin wayannan bangarorin ne dukkan numfashin da dan adam yake yi ake kididdige masa su kuma ta wannan hanyar ne rayuwarsa za ta ƙare shi yasa al-imamu ibn a cikin makasurarsa yake faɗa yake cewa wato innal jadidaini sababbi guda biyu idan mastaulaya ala jadidi idan suka yi rinjaye akan sabo yace sai sun kusantar da shi zuwa ga kafa suwaye sababbi guda biyu sune al-lail an nahar saboda jiya da aka ce an ga watan ramadana muna daren litinin yau da gari ya waye muna ranar litinin idan rana ta je ta faɗi babu litinin gabaki ɗaya za mu shiga daren talata to wannan litinin din ta yau idan rana ta faɗi ta tafi har abada ba za ta sake dawo ba in ka ga wata ta dawo to sabuwa ce ba ta yau ba ce shi yasa yake innal ne idan mastaulaya ala jadidin sababbi guda biyu in suka nacewa sabo sune ne lail wannan haru in suka nacewa matashi to ana nan ana nan kawai wata ran sai ka ga ya duka shi ma in ka tambaye shi ya aka yi ba zai iya maka ainihin wato bayani ba da haka wanda Allah ya kaddare shi kawowa wannan lokacin ya yadda cewa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah sannan ya yi kokari ya aiwatar da lokacin sa inda ya dace ya aiwatar da shi domin lokacin yana guduwa sannan kuma idan ya riga ya tafi ba dawowa yake ba abu na biyu akwai mace-mace da aka yi a tsakanin nan tun daga rasuwar mahaifiyar babban malamin da mansur Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta inda ta tafi Allah ya sa ya fi inda ta bari abinda ta bari na zuri'a a bayan ta Allah madaukakin sarki ya musu albarka mu kuma da ta bari a bayan mu kada Allah ya jarrabe mu Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau abu na ba a ƙarƙashin wannan akwai ɗan uwa malam bello birnin kebbi wanda yana daga cikin wayanda suke halarta wannan majalisi don huduri da ƙarfafan mu da ba da goyon baya da gudunmawa mun yi waya da shi shekarar da ranar alhamis da safe da alƙawarin za mu yi waya da shi da daddare to da daddaren ko su yi turo min sako cewa mahaifinsa ya yi hatsari ya samu kariya waje kusan biyu ko uku to na riga na shigo nan garin bayan sallar la'asar da yamma kawai sai ga sakon cewa mahaifin Allah ya masa rasuwa shi ma da haka muna roƙon Allah ta'ala shi ma Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa ya huta inda ya tafi kuma Allah ya sa ya fi inda ya bari yan uwansa da danginsa da abokan arziki Allah ya basu su hakurin rashi sannan ba zan ma ba za mu manta ba wannan majalisi akwai dan uwa Malam Ibrahim Khalil malam ibrahim khalil ina ganin wasu daga cikin mutane ne za su iya kiyayewa da shi yana ɗaya daga cikin yan uwa wanda ya yi karatunsa na digiri a jami'a islamiyya sannan ya yi karatunsa na masas a malaysia kuma ɗan uwa malam ibrahim khalil hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta amma mutum ne mutawadi ƙwarar gasken gaske a shekara biyun nan da muka yi muna tafsiri dukkan karatuttukan nan da muke da shi ake fa'arawa da shi ake gamawa don ƙarfafar mu akan abin da muke yi na wannan da'awa wata rana ina kuwait a zaune cikin 'yan kwanakin nan bayan na tafiya kusan ta kwana gari a can kawai da safe sai na ga sanarwa a facebook cewa allah subhanahu wa ta'ala yawan malam ibrahim khalil rasul kuma an ci ya zo gida da niyyar kawai bari ya shiga cikin gida i wanka i canza kaya ya ɗauki ce bane in kai ɗaya gidan ashe Allah ya kaddara iya abin da aka ɗibo na rayuwar ke daga nan ya yanke jiki ya faɗi daga nan kafin a je asibiti shikenan azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa mai akuwa ta riga ta to kun ga shi shekara biyu da shi muke yi gashi shekara ta saka zagayowa ba shi abu ne mai sauƙi ni da nake magana ko kai da kake saurare shekara ta zagayo babu ne ko babu kai shi fi komai sauƙi a wajen Allah da aka irin wa'annan abubuwa ne da ya kamata mutane ya zama suna ɗaukar izina da ibra tattare da su malamai suna cewa kwanakin ɗan adam kwata-kwata guda uku ne akwai jiya idan ta riga ta wuce babu mahalukin da yake da ikon ya dawo da ita sai kuma yau to da abin da ya kamata ka yi na alheri kakkace sai gobe dan goben ba a hannunka take ba dan baka da tabba za ka kai gobe wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi malam ibrahim khalil mutumin kirki ne mutum ne mutawadi ba kowa bane a matsayin irin nasa a ce ya je jami'ar musulunci ya yi karatu ta madina sannan yanzu wannan majalisi yana dafa mana yadda za a yi a ce addini ya ci gaba wani shi ma zai ga aika karatun tunan ya sai je buɗe nasa shi kenan amma bai yi haka ba dukkan cikin da muke a shekara biyun nan da yamma da shi muke yi Allah ka ji kan malam Ibrahim Khalil Allah ka masa rahama iyalansa da ya bari Allah ka zama wakilinsa a bayan su don tsarkin sunayensa mu kuma Allah madaukakin sarki ya kyautata ta mu mutuwar idan ta zo Allah ka sa mu cika da imani da kuma ainihin wato aiki mai kyau sana akwai wani bawan Allah a nan unguwa ko a wannan jiha sunansa Alhaji Ibrahim wannan mutumin shine daraktan SSS na jihar Sokoto kafin wannan lokacin na shigo ɗazu ɗibgo min wani. ya ci ya bugu min waya ne ya faɗa min cewa zai sallama da ni zai bar garin sokoto saboda lokacin aikinsa ya riga ya ƙare shekaran mu ɗaya da shi amma iya abin da na sani tattare da shi mutumin kirki ne ƙwarar gaske gaske irin wa'annan mutanen na kirki na Allah a matsayinsu na wanda suke rike da makamai na gwamnati dole ne akwai damuwa ƙwarar gaske gaske mutum ya bugo maka lokaci ɗaya cewa ya ya gama aiki zai bari zai ajiye. to muna masa addu'a da fatan alheri Allah ya tsare shi shi ma ya tsare masa mutuncinsa abinda ya yi na ba addinin musulunci gudunmawa da ba shi kariya gurgudan abin da zai iya yi Allah ka tsare nashi mutuncin a san da yake da dama da san da ba shi da dama sannan Allah madaukakin sarki ya sa abinda ya tsara masa ya fi abin da shi shirya kansa don tsarkin sunayensa sannan sai wannan kwamiti na wannan masallaci tun daga ashi ciyaman na masallaci alhaji arzika duk da dai mun sun masa yawa ba kasafai yake samun zuwa ba musamman lokacin budewa amma ban sani ba ko laifin su mala abdurrahman ne ko ba a sanar da shi ne kwanan nan gabdar budara na zagaye wasu bayan wasu manyan mutane ko masu arziki dangane da neman wani abu wanda ya shafi addini na faɗa musu ido da ido baki da baki cewa wannan lahirar fa da suke gani idan ba su suka gina ta ba wanda zai gina musu ita saboda haka a babun aikin addini ka daina bari cewa wani ya wakilce ka kai baka da lokaci randa mutuwa ta zo ɗaukar ka ita mutuwa ba ruwanta da wakili idan Allah ya ciro ta ta ɗauke ka kai za ta ɗauka wa kuma a wannan lokacin walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ba wata da Allah zai mata jinkiri idan ajalinta ya riga ya zo da haka ina kira zuwa ga manyan da inda aka ce aikin addini ya taso wanda bai wuce wata ɗaya ba wa'annan usulurruka na rayuwa ba karewa za su yi ba har ran da ka mutu za a ci gaba da yinsu su kuma abin da zai maka gata ya taimake ka ran da ka bar duniyar sai gwargwadon abin da kai ma addini na hidima shi zai taimake ka don haka wato ya zamanto yana da kyau su duba ƙwarar gaskiyar gaske an na faɗa nake cewa wata mata bai wata Allah mijinta ya mutu ta bugo mana waya ta ce bata taɓa sanin bala'in da ake fama da shi ba kenan sai a yanzu ta ce mijinta da irinsu kafin ka gama idda cikin abokan mijin waɗanda suka bugo mata waya kowa yana son ta sun kusan kai mutum goma lokacin da take kokarin kowa ta masa bayani cewa tana cikin idda bai halatta ba tana cikin idda a neme ta haramun ne mafi yawancin su nuna mata suke ba iddar su bace damuwarsu iddata kawai su ne suna son ta amma daga ƙarshe ta gane dalilin da yasa kowa yake kawo mata hari shine sun fahimci mijin ya mutu ya bar kaya saboda haka tun da ya bar kaya kowa so yake idan lako ya kwanta kan kaya don baka tashi ka gina aljannar ka ba da kanka za ka mutu ka tara kuɗi ka bar su kai sanda kake da dama kana da kuɗi ka bi ƙananan yara ɗan mata ita kuma yanzu lokaci ne da take gani ya kamata ta bi ƙananan yara samari ta ɗauko wani ta kawo gidanka gadon da kake kwantawa da ita ya kwanta da ita ‘ya'yanka ya mayar da su su ne kuddamu wanda za su yi maka hidima kuma duka da kuɗin da ka tara sau da ka kowa ya shiga taitayinsa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatar wa da kanta don gobe saboda haka duk girman ka duk matsayinka idan al'amari na addini ya taso dole ka dinga sacrifice kana zuwa ta saurara jiya na yi karatu a garin mangadi na faɗa abubuwa guda goma sha uku wanda mutum zai ƙarfafa alaƙarsa da Allah da su daga ciki akwai hudu da majalisar sayi halartar majalisoshi na alheri inda ake karantar da ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kwamiti na masallaci muna musu godiya bisa ga ɗawainiya da nauyi da suke ɗauka tun daga kan shi ciyaman da su wanda suke dafa masa baya har shi kan shi alhaji abraman ɗin da yake ɗawainiya idan mun shigo wajen zuwa ɗaukowa karatu da tashi haka dare haka waɗannan kwanaki za a yi su ashirin da bakwai ko da takwas muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri la'akari da hadisin da ya zo cikin musnad na al-Imam Ahmad annabi ya ce man lam yashkur qalila lam yashkur kaseera duk wanda idan an masa abu kaɗan bai gode ba, to alama ne idan an masa abu da yawa ma ba zai gode ba sannan ya yace a tahadduth bi ni'matillahi shukurun sannan wa tarkuhu kufur Faɗar ni'imar da Allah subhanahu ta'ala yi maka wannan godiya ne barin shi kuma cewa Allah subhanahu ta'ala ne sannan abu na gaba muna miƙa godiya ga shi mai wannan gida da ya gina wannan masallaci shine honorable Alhaji Bello Gwiwa da wannan kuma ainihin wato santa ake gudanar da aikin alheri kuma dama abin da ya kamata a ci yayi kenan dan ba wani abu da zai taimake shi idan rayuwar ta kare ya koma zuwa ga Allah kamar irin waɗannan ayyuka sannan muna mika godiya zuwa ga wato sanata alu wa mako Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri dangane da abubuwan da yake na taimakon addini da taimakon al'umma jiya ko na shigo garin nan yau da safa ake faɗa min ya tara mata guda dubu ya ba su jari na naira dubu goma sha biyar biyar in kai tam ɗin dubu goma sha biyar biyar so dubu nawa zai baka ina yin boko miliyan nawa to kaga ana cikin fisa atil usulata ɗin nan hmm? Hmm? an gani to wannan a ah, ne. muna miƙa masa godiya da kuma fatan alheri mu a kankin kanmu in mun nema abu da sunan addini yana yi mutane ya kamata su gane ni ba yaron kowa bane kuma ni ba dan jam'iyyar kowa bane abin da na fahimce shi a matsayin daidai in yi in kai daidai in zo in fara in kai ba daidai ba in zo in fara shikenan ni ba dan jam'iyyar kowa bane kuma ba na shiga harkar siyasa kan ban da alaƙa da jam'iyyar kowa ka fahimci wannan to da haka ba wanda ya isa in masa bambadanci abin da bai yi ba in zo in faɗa in ce yayi saboda ana neman yadda ka wannan shine sannan muna miƙa godiya ga sarkin musulmi sultan abubakar sa na uku Allah ya tsare shi ya tsare masa mutuncinsa shi ma lallai yana girmama mu yana ba mu dukkan martabar da ya kamata a ce ya ba mu da kuma gudun da duk ya kamata a ce an bayar don gudanar da abin da ya shafi harka ta addini sannan abu na gaba akwai shi gwamnan wannan jiha an ɗora musu nauyi tun daga kansa da ire irensa wanda aka zaɓe su to nauyi da suka cicciɓa na al'umma Allah ka ba su ikon sauki ai Allah ya ba su ikon saukewa wannan shine addu'a da muke musu kuma ya kamata su fahimci lokacin da suke neman mukamai ne suke 'yan siyasa amma in suka ci to ba 'yan siyasa ba ne shugabanni ne su ba magana ake mai da ta ɗan jam'iyyarsu da wanda ba ɗan jam'iyyarsu magana ce ta akwai haƙƙin al'umma a kansu da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba kuma kowa Allah sai ya tambaye su akan haƙƙin shi saboda haka wannan nauyi da aka tura masa tun daga kan shi gwamnan jiha da ire-irensa da duk wani wanda aka zaɓa mu a matsayinmu na masu karantarwa muna musu fatan alheri muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya shige musu gaba ya musu ainihin wato jagoranci akan abin da suka tasa ainihin wato a gaba akwai bayanai ba zuba ne lokacin yin su amma dai lokaci zai zo kun ga yadda siyasar bana ta kasance da abubuwan da aka yi da rudu da aka shiga da hayaniya da harbata maci da aka yi ta yi tun daga nesa na zauna ne hangi na hangu na gane lalle siyasar nan za ta zo kuma za ta tafi kuma sai ta bakwa sai sai muka koma gefe muka zara ido ko kuwa ba ta wuce ba tunda a bayan duk maganar da za ka yi wani kana faɗar abin da isa ba mai siya murɗe ta ya ce ka zane to yanzu an gama ba shi kenan ba abin da na ga dama na fahimta sai zo mu faɗa shi kenan kuma ni ba shi ba ne babban abin da yake da muhimmanci a gabana babban abin da yake muhimmanci a gabana shi za a karantar da mutane Shi ne babban abin da na yi komai muhimmanci a wajena saboda haka wanda suke kan shugabanci muna musu fatan alheri alaƙa ta da kowa wanda yi daidai in ƙarfafe shi akan daidan da yi wanda kuma yi ba daidai ba idan ina da hanyar da zan sadu da kai in neme ka in maka nasiha da haka in kana dan siyasa banda alaka da kai baka sanna ba idan da duk kaji na bugo maka waya na ce wani ne sunansa kaza daga guri kaza to dan maka nasiha ne akan wani abu da kai ba daidai ba a matsayin ka na musulmi idan ka ce a'a ai waye ne shekaru na nawa ani ba dan boko bane kai ka je America ka je Singapore ka je Chicago shikenan in na zo muka tasa rikici da kai wallahi ba zan hakura ba sai ka kai ƙasa saboda wannan addinin da nake gabatarwa akwai wanda yake rike da shi ba ni nake rike da shi saboda haka wannan shine saboda haka duk wanda aka zabe su muna masa fatan alheri nauyin al'umma da aka ba su Allah ka ba su ikon saukewa sannan akwai wata baiwar Allah mace ce matar babban mutum ce ba sai na faɗi mijin ba da matsayin mijin amma ita ma an ɗora wa mijin nauyi na shugabanci kasancewar ta mace ta matar babban mutum daga ya kamata ce nemi wanda suke da alaƙa da sunna su ba ta shawara ya ya kamata a yi ba ta bibi bokaye ba kamar yadda har ake yi to saboda haka wannan mata muna mata addu'a yadda suka shiga harkar Muƙami da shugabanci lafiya to Allah ya ba su ikon gamawa lafiya sannan abin da zai zama mata matsala da ita da mai gidan Allah madaukakin sarki ya raba ta da shi don tsarkin sunayensa sannan sai a bari kusa da ƙarshe kafin mu shiga bayani shine akwai mu'assasa da muka kafa sunanta as-sahabatu al-kiram daga a cikin shekara ɗayan bayan rufe tafsirin mu daga a cikin shekara ɗayan nan muka yi ƙoƙarin kafa ita wannan mu'assasa wannan mu'assasa dalilai da yawa ne suka taso suka sa maka kafa ta na farko dai an san yadda muke faɗa ga muguwar aƙidar da ta saba wa karanta wannan, manzon Allah wa ala ra'asihim musamman aqida wacce take jagorantar zagin sahabban annabi Muhammad ba sai na faɗe ta ba alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha wannan shine shi yasa za ku ga tun daga tatul din sunan as-sahabatul kiram to yana dauke da kunshi da mai da martani tun daga urwani na sunan akwai mutane da ke kasashen waje wasu suna Niger wasu suna Abidjan wasu ma suna kasashen Turai ne suna bibiye da abin da muke na karantarwa su suna mamaki ya ake yi muke gudanar da abin da muke gudanarwa na aikin addini saboda yau za su je ana waje kaza jibi ana waje kaza sannan idan a gida ake a cikin kaduna ba a zaune ake ba harkar karantarwa kenan da ake to sai tunani ya zo suna so za su dinga ba abin da muke na da'awa gudunmawa amma wannan ba zai yi ba dole sai ka samar da tsari na farko dai ita gwamnati a cikin ƙasar ta yadda kai mutum ne mai son zaman lafiya ba ɗan tashin hankali ba ɗan rikin ɗan tashin hankali wannan kuma ba zai yi ba dole sai ka bi ƙa'ida ƙarƙashin tsarin da ita gwamnati ta yadda abi to wannan shine dalili ta wannan bangaren na biyu kuma tunda akwai maganan terrorism yanzu a duniya idan ana so a yi maka sharri kana musulmi to da an samu wata matsala sai a zo a ta ka a duniya a ce kai dan ta'addan, to su kuma waɗanda ke wajen babu wanda zai yadda ya shiga cikin harkar da zai taimaka maka sai idan ya yadda cewa a ƙasar da kake kana da rayuwa ƙarƙashin tsarin da gwamnati ta yadda kai ba dan tashin hankali ba ne wannan ya samu muka yi ƙoƙarin kafa ita wannan mu'assasa ɗin mai suna as-sahabatul kiram kuma alhamdulillah dukkan wani sharaɗi da ƙa'ida da ake bi a gwamnatance a cika a matsayin organization tun daga gwamnatin tarayya har kowane irin mataki mun bi kuma mun cika wannan sharaɗin da wannan ƙa'ida da haka mu yanzu a najeriya ba muna gudanar da harkin addini ba ne illegal a muna yin sa ne wato da lasisi muke yin sa yawa ba zaman iska muke yi ba yawa kakka ɗauka ko abin da muke da ka muke ba da ka muke yasa an kai mana abin da ba daidai ba sai mu ɗauki lauyoyi mu tafi tun da magana ce ta a je a ta magana cewa an saki layi sakin layi na kaza dama tun tana an saki layi sai a je a ta sakin layi a can shi ke nan to wannan yana daga ciki to wannan shine abu na farko abu na biyu dalilai da yasa muka yi tunani wajen dole mu samar da yanayin da za mu tafiyar da harkar addini mun yi la'akari da yadda al'amura na addini suka zama a ƙasan nan yadda ko kwanan nan cikin waɗanda muke tare su sun sani mun je mun zauna da wani babban mutum ya faɗi cewa dalilin da ya sa idan ya fito yake waka kuɗi kowa ya ɗiba saboda ya jarraba 'yan siyasa an sami matsala idan ya zo ka ɗauki ya ɗauki kuɗi ya baka ya ce ga naka wannan na mutanen unguwarku sai mutum ya kwanta akan nashin na mutane ya jarrabi mai mukami a gwamnati an samu matsala wanda ma ake ganin malaman addini ne ustazu an jarrabi shi shi ma an samu ya kwanta kan kayan mutane haka ake ce to na sha faɗa na ce wallahi ina wa masu kuɗi da yawa uzuri da yawa yawansu wallahi ba ba sa son taimakawa addini ba ne hanyar da ake bi ne wajen taimakon addinin ba su yadda da ita wannan ita ce magana ta gaskiya wannan ita ce magana ta adalci ko za ka yarda da ita ko ba za ka yarda ba dama ba maganan ka yarda ake ko ka yarda ba wallahi da yawa yawan su ba taimaka ma addini ba ne ba sa son hanyar da ake bi wajen taimakon addini ne ba su yadda da ita ba saboda wasu sun zo sun karɓi kuɗi da sunan za su yi addini daga ba an nemi kuɗin ba kuɗin ba aiki wane ya yi wane ba ya yi sai ya zama to gobe idan ka ce kana neman kuɗi da sunan za ka yi addini sai a rasa sanin to wane ne za a amince masa wannan ita ce matsalar da ke faruwa to mun yi la'akari da mutanen da suke bibiyar karatuttukan mu da adadinsu sai muka ga cewa idan da za mu samu mutum dubu biyu a wajen Najeriya wanda na san yakan faka akwai karatun da wani lokaci idan muka sake shi ko muka sa shi a shafin mu na Facebook sai kaga sama da mutum dubu ɗari ne za su kalla lokaci ɗaya amma a cikin mutum dubu ɗarin nan muna buƙatar a samu mutum dubu biyu kawai a matsayinsu na ahli sunna wanda za su iya sacrifice duk wata abinda da muke buƙata ƙaranci su ba mu naira dubu ɗaya kawai naira dubu ɗayan da za su ba mutum dubu biyu idan kai tam ɗin shi dubu ɗaya ɗaya sau dubu biyu nawa zai baya eh miliyan biyu zai baya miliyan biyu zai baya to in kuna da hanyar da za ku samu naira miliyan biyu to ta ishe ku za ku iya yin aiki na da'awa ƙanana ba tare da dogara a hannun wani mutum mai kuɗi ko ɗan siyasa an fahimta ne tunda yanzu halin da aka samu kai a ciki kenan inda ko kwanan nan kafin in taso wani ya zo ya mun sallama na fito sai da ya zo ya gama bayani cewa shi ɗalibi ne yana makaranta ne saboda haka kuɗin ɗaki ya taho ma na ce masa ai ne yanzu duk wanda za mu haɗu da shi sai dai mu haɗu da kai a karatu da fatawa amma maganar ka kwaso matsala ta kuɗi tunda ku mutanen gari ba sa neman malamai uzuri da adalci da ɗaliban ilimi in ka je ka shiga harkar siyasa su za su zage ka suke ka lalace in ka je kofar gidan mai kuɗi su za su zage ka suke malam wani ya yi ya lalace inda malamai sun lalace suna bibiyar gidan masu kuɗi da gidan wa 'yan siyasa amma a daidai lokacin da a al'ummarsu a societinsu ake ɗauko project na 'yan siyasa a kawo wa malamin ba kuma wanda ke magana tunda mutum matarsa ta haihu kana malamin addini kai ba giran ake kawo maka daga lokal gamman ba ba giran ake kawo maka daga gwamnatin jiha ba tana gwamnatin tarayya a ce ka raba mutane me ya haɗa ka da mutum matarsa tare me ya haɗa ka da bai da lafiya a asibiti me ya haɗa ka da eh, zai ƙara aure eh? me ya haɗa ka da ɗan sabi da lafiya me ya haɗa ka da gidan haya an tashi shi ba abin da ya haɗa ka da wannan idan za ku haɗu da shi ku haɗu da shi a fatawa ko ya zo neman wata matsala ta addini ta rikice masa tunda nan ne fagenka nan ne fil ɗinka to a nan ya kamata ka haɗu to tunda kullum ana zagi cewa malamai sun lalace to kaga abin da za ka ɗauko ka jibga ma kanka ka samu matsala dole ka nisance shi yasa in ka zo kai min sallama ka ce min matarka ta haihu ko an koro ɗanka a makaranta ina ba da wannan saƙon ne dan saƙon ya kai wasu akwai wanda shekaru da suka wuce kamar hudu ko biyar yanzu labari lokacin mataimakin shugaban kasa na wannan lokacin yana ɗaukar nauyin tafsiri na ana sawa a gidan rediyo a kano sai ya ɗauka cewa tunda mataimakin shugaban ƙasa ke ɗaukar nauyin to yana da alaka da shi kawai sai ya bugo mota daga kano ya taho ya ɗauka zai samu gidana ya fi unguwan nan girma da motoci goma sha takwas duka don na hawa ne ya zo muka yi sallama da shi sallah da shi ta aza. tunda ya ga mun samu dan dan mali kofar gida na mun zauna to daga nan ya fara gana akwai matsala to amma abin da ya kawo shi ya kawo shi ne matar shi ta farko tana ba shi matsaloli sau da aka da ni ina da alaƙa da mataimakin shugaban ƙasa yana ɗaukar nauyin tafsiri na to in je in nemo masa kuɗi zai ƙara aure abin da ya kawo shi kai to saboda haka ko annabi da Allah ya ce masa wa amma sa'ila wala idan tambaye ta shafi kuɗi shi saboda akwai baitul mali a wajensa ne ni kuma tunda ba baitul kuwa a gidana to mu haɗu da kai a fatawa da karatu ko shikenan maganar cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan ne ba matsala ta bace bai shafe ni ba gaskiyar magana an fahimta ai a shekara uku da ta wuce shekara uku da ta wuce mun kai ziyara gidan alhaji amara cancanci kafin ya sai wata ƙadiyya ta taso da wata ƙadiyya ta taso aka ɗauko abubuwan da ina alheri har aka shigo da wata matsala da ta faru a gombe wani ɗan siyasa ya miƙe ya ce malamai na allah irin su malam abubakar kuma sun ƙare amma yanzu malamai sun lalace kaga malami a gidan gwamnati ya kafa neman kwangila malami shine nan malami shine nan sai da malam isa taliyawa wancan dan siyasan ya gama ya karba abin magana zai magana ya ce masa duk abin da ka faɗa na cewa malam bubakar kuma malamin allah ne haka yake har da ƙarin da baka sani ba ya ce amma sirrin shi allah ya taimaki malam bubakar kuma da wasu mutane zagaye da shi irin su alhaji amar cancangi irin su alhaji ibrahim kano wanda suka yadda da cewa in dai kuɗi na iya magance abu a duniya sai sun magance masu a matsayinsu na malamansu da haka ba su yadda ba ka ga ya tashi ya tafi gidan gwamnati don neman wata matsala ta kuɗi ko abin da zai ci ya ce su kuma da kuke zaɓi su kuma yanzu irin wannan suka rasa na faɗa a kwanan da na ce akwai malamin da na sani in ya fita ya je harkokinsa ya samo kuɗi idan ya shigo gida da naira miliyan uku wallahi in yi kwana bakwai sai ka samu ana bin shi bashin dubu ɗari uku a gidan kuma hidimar fa ba tashi ba ta al'ummar garin da kowa yake zuwa masa da matsala to ka faɗa min yadda idan gwamnati ta ce tana kira a zo ba za a zo ba ka faɗa min yadda idan aka kawo kaya mutum ba zai karɓa ba eh dole an kawo kaya ka karɓa ma a daidai lokacin da su kuma mutanen da ake wannan saboda su su ne kuma za su je su zagi malamin su ya lalace ya ja shi harkar gwamnati to mu ba za mu shiga ba saboda namu dalilan ka je ka saurari lafsar da ne a yi wula mai taken alaƙar malaman addini da siyasa saboda haka muna so mu gyara wasu abubuwa sai muka ɗauki wannan matsayin da haka matsayinka na ahalus sunna idan kana so ka kare mana mutuncin mu baka so a gage mu abinda muke na da'awa karanci abinda muke bukata a wajen ka kowane wata naira dubu ɗaya idan ba za ka iya ba mu naira dubu ɗaya ba mai aikin da'awa kana ahlus sunna mai amfanin ka ai baka da wani amfani tunda wannan dubu dayan ai bai kai kuɗin katin da kake sawa a wayar ka ba a wata aiki to a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa kamar haka na farko ku lura da cewa mafi yawancin miyagun aƙidu da ake yadawa cikin al'umma suna barin birane inda yake da ilimi ina suke koma sannan ku dawo ku yi adalci ku dubi Allah mafi yawanci da mu ɗaliban da malaman ina muka farar kaza a wajen karantar da mutane cikin birni ko cikin ƙauyuka ina ne kuma muka fi matsala ƙauyuka to wannan akwai wannan tsari wannan yasa muka ga nan gaba akwai ƙauyukan da idan za mu ji mu karantar da su idan ka ce ka ɗora musu nauyinka wajensu ba ka wani abu ka ji in za ka dawo su ba ka wani abu har duniya ta tashi an haramta musu alherin sunna to wannan mu haƙƙi ne a kanmu mu shiga inda dai ya kamata mu shiga alaƙar mu da su inda za mu kwanta sai abincin da za mu ci amma ya za mu ci ya za mu da wannan duk ba nasu bane wannan mu yana kan kuma duka za mu yi shi ne ƙarƙashin wannan kuɗin da ita wannan mu'assasa ɗin take ainihin wato samu sannan akwai gurare kaso ɗari na mutanen da ke zaune a karkara tamanin da biyar a cikinsu suna sauraron rediyo mutanen birni ne mafi yawanci ba sa sauraron rediyo saboda manya-manyan wayoyi da ke hannun mutane idan ba za ku iya zuwa ƙauye ba wa'azi ya kamata a ce kaman a jihar Sokoto a kowace juma'a ko alhamis kuna da wani standard program da kuka sa wanda bai tsaya wanda yake da alaka da aƙidu miyagu wanda saƙon yake kai masu ɗan ƙauyen suna saurara wanda kuma wannan aikin ba zai yi ba sai da mai sai da kuɗi sannan aikin nan zai yi to wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka buɗe ita wannan mu'assasa ɗin kuma alhamdulillah wannan mu'assasa din tana da website na ta da kanta a internet da ka ko yanzu da kake zaune idan ka bude data kasa as kiram zai kai ka zuwa ga shafin dillata tafan da muka karantar waɗanda babu su a PDF muna sa su a PDF mu dora a shafin wanda ke so sai ya sauki odiyon karatun da muke da kuma littafin karatun yana nan akan wannan sannan mun yi application da sunan wannan mu'assasan kwanan nan zai fara aiki yadda za ka iya buɗewa a play store ka ga kowane irin application da ka buɗe a play store ka sa a sahabatul kira ba ka raba ba ka bar rubutun a haɗe zai fito maka da shi duk wani karatu da muka yi sabo kana ko ina ne in kana da application ɗin za ka gan shi a kai sannan akwai gidan rediyo tattare da shi musamman waɗanda suke ƙasashen waje kamar wannan tafsirin yanzu da ya fara aiki kai tsaye ta wannan gidan rediyon daga lokacin da muka fara a gama mutum yana sauraron mutum daga farko har ƙarshe wannan aikin mun riga mun yi shi ƙarƙashin ita wannan ainihin wato mu'assasa ɗin ga maganar waɗanda suka musulunta ga maganar ainihin wato abin da ya shafi marayu duka muna yin shi ƙarƙashin ita wannan ainihin wato mu'assasa ɗin to don haka ga wayanda suke tunanin za su bara kuma a kiyaye wannan akawun ɗin ba akawun ba na mutum ɗaya akawun ne na organization akwai takardar da efcc suke bayarwa wanda sai da shi akawun ɗin da ya amfani wallahi ita kanta takardar idan ka ji lokacin da ake ɗauka kafin ta samu sai ka sha mamaki saboda haka ba wai ni ake tarawa kuɗin ba dan ba akawun ɗina ba ni ma da nake maganar ina daga cikin masu ba da gudunmawa a ciki To da ka kaka ɗauka a muna so ne mu ci gaba da yin aikin addini ta wannan hanya da haka wa'inda za su iya ci gaba da taimakawa a kawon na ita wannan mu'assasa ɗin 00 guda biyu ne sai 27 sai 33 sai 29 sai 18 wato sifili-sifili biyu bakwai uku uku sai biyu tara sai ɗaya takwas a yan kwanakin nan gab da ramadan ɗin nan akwai wasu bayan allah da suka saka kuɗaɗe a ciki akwai alhaji hamisu da alhaji umaru sannan akwai halima da kuma hadisa wa'annan duka mutanen nijar ne sai wa excellency daga kamaru wannan ambasadan kamaru ne a nijar a ambasadan nijar ne a kamaru ina ganin abinda suka yi alkawari za su dinga bayarwa na gudunmawa nasu suka tattare na shekara ɗaya suka zuba a cikin akawun ɗin kuɗin ya kusan kai kusan dubu ɗari hudu sannan kwanan nan akwai alhaji ibrahim shitu daga niger ya sa naira dubu ɗari cikin wannan akawun ɗin sannan akwai alhaji nasur wannan mutumin ghana ne ya saka naira dubu ɗari a ciki sannan akwai alhaji muhammad ibrahim wannan daga kaduna ne ya saka dubu ashirin sannan akwai wato HA Pharmacy ya saka dubu talatin wannan kamfani ne sannan akwai Alhaji Abdulsamad Hamis Aliyu shi ma ya saka naira dubu talatin sannan na ga wani shi ma daga Abidjan ɗazu ban kiyaye sunansa ba ya saka naira dubu goma sha biyu a cikin wannan ainihin wato akawun ɗin na Stanbic IBTC sunan bankin kenan wannan shine bayanin da za mu yi ainihin wato a takaice dangane da abin da ya shafi wannan wata na ainihin wato ramadana da ike ainihin wato gabatar abu na ƙarshe shine kan manta ƙasar nan tana fuskantar matsaloli kuma matsala babu kamar abin da ya shafi harka ta tsaro Allah ya kiyaye babban tsoron abin da muke ji nan gaba kar ya zaman toma nan gaba matsalar tsaro ita ce matsalar da duk wanda zai yi kamfen da ita zai yi kamfen ya ce a zaɓe shi idan an zaɓe shi zai kawo mai zai kawo tsaro da aka maganar duk wani project da ya shafi rayuwar mutane ba ta ita ake ba tunda mutane na cikin bala'i da tashin hankali yanda ba ta abincin da za su ci suke ba ko aikin yi ko titi ko ruwan sha ko wutan ne bayan ta mai suke a samuwa tsaro ta ita ake na sha ba na son buɗe wasu maganganun ne saboda dalilai da yawa na farko mutane su ubban ya yawa tattare da su na biyu rashin ba da uzuri babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin abin da ya goranta wa ƙurashawa a kan shi a matsayin ni'ima ya ce musu li'ila fi ƙurashin ila fi himrihilatar shita'i sai ya ce musu fal ya abu rabba hazal bai allazi at'amahum min ju'in ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin wanda ya amintar da ku daga tsoro sannan ya ciyar da ku daga yunwa to muka ce abu biyu gwamnati haƙƙi ne akan ta ta yi ƙoƙari ta ga mutane sun zauna lafiya sannan haƙƙi ne akan ta hanyar da mutane suke rayuwa don su samu abincin da za su ci ta yi sauƙi idan mutane hanyar abin da za su ci ta yi wahala to wannan abin shi kan shi yana kawo matsala ga barazana akan harkar tsaro so da duk wanda ya zo da 'yan kuɗinsa yana so ya ɗibi matasa ya saka cikin harkar ta'addanci da 'yan kuɗin da bai taka kara ya karya ba da su zai saka mutane cikin harkar ta'addanci to wannan wata da muke ciki to mutane su yi amfani da shi wajen komawa zuwa ga Allah da yawaita addu'o'i wa'annan bala'o'i da wa'annan musibobi Allah subhanahu wata'ala ya yi mana su sannan mai yadda duk wanda za a yi riko da shi sababi ne amma wanda zai magance matsalar shine wa shine Allah subhanahu wataala to a yadda matsalar ba za ta magantu ba sai idan an koma zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan matsalar nan za ta magantu mu a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na dalibai masu karantarwa mun sha fada kuma mu muke fada idan matsala ta taso mu kalli musulmi mu ce mu a gurinmu musulmin nan duk lalacewarsa ta fiye mana wanda ba musulmi ba saboda ƙa'ida na afa na ja'alin musulmi na kalmujirmi amma fa musulmin nan ya kamata su manta ɗaya daga cikin malaman da suka sha wahala a nan ƙasar babu kamar mala abubakar gobe duk wanda ka gaira aikin gwamnati yanzu ko yana harkar siyasa kaso ɗari a cikinsu casa'in da wani abu da fatawan malam abubakar goma suka shiga amma malam da ya ce a shiga menene manufar da ya ta ce menene manufar da ya sa ya ce a shiga wallahi dalilan da ya sa malam ya ce a shiga dalili ne kawai biyu dan wanda suka shiga su ba addinin su kariya sannan su taimaki al'ummarsu wannan shine tuna lissafa kusan mutum goma sha shida a kwanan nan tun daga kan shugaban ƙasa na ce musulmi ne shi ɗan arewa ɗaya shugaban sojan najeriya na sama musulmi ne ɗan arewa shugaban sojan ƙasa na najeriya musulmi ne ɗanwa ɗan arewa shugaban dss na najeriya musulmi ɗan arewa shugaban sss na najeriya musulmi ɗan arewa shugaban 'yan sanda na najeriya musulmi ɗan arewa shugaban NIA wata hukuma ce ta leƙen asiri musulmi ɗan arewa shugaban civil defense na Najeriya musulmi ɗan arewa shugaban kurkuku na Najeriya musulmi ɗan arewa shugaban custom na Najeriya na fasakori musulmi ɗan arewa ministan tsaro musulmi ɗan arewa wanda zai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro musulmi ɗan arewa amma me yasa yankin arewa yafi ko ina fama da bala'i wani dalili yadda ka san a Najeriya nan yanzu wasu ne 'yan ƙasa wasu kuma baƙi ne a ƙasar haya suke don za mu zo mu yi ta fahitin mu ce gara musulmi amma musulmin ba za su iya kare muradin al'ummarsu ba da kuma wa addininsu to dole mu dawo kuma mu yi tawakkufi mu tsaya mu ci gaba da kallon sarautar Allah mu ga ya za a yi amma ma da su musulmi ne kuma na kirki kuma akwai addini a gabansu akwai al'ummarsu a gabansu ya kamata su ji tsoron Allah su dubu nan al'amuran da suke ainihin wato faruwa a kansu don yin gyara a kansu da haka tun daga kan shugaban kasan muna masa fatan alheri wannan nauyi da aka jibga masa na wannan ƙasa wacce take fama da tarin rikice-rikice na addini da na kabilanci to Allah ya bashi damar iko sauke wannan nauyin domin shugabanci wallahi tallahi lalura ne wahala ne musiba ne Allah ya kiyaye wanda aka ɗaura masa to ku taimake shi da addu'a Allah ya bashi ikon sauke nauyi da haka wannan shine abubuwa takaitattu da haka muna janyo hankalin al'umma dan Allah a ci gaba da yin addu'a a dagi ai addu'a ai addu'a wannan kasan Allah ka zauna mana da ita lafiya tunda bamu da wata kasa da zamu zauna sai ita inda kuna ganin wannan hanyar kadai daga nan sakkwatan nan zuwa zamfara ta zama tana da hatsarin da ba kowane lokaci ake biyu akwai wasu hanyoyin da ma a yankuna na katsina kwata-kwata ba masa biyuwa kowane lokaci saboda yanayin hatsarin da ake fuskanta a ci to nan al'amura mu yadda mu koma ga Allah mu yi addu'a ni na tabbatar addu'a tana ta tasiri gurin gyaruwar kowane irin abu to mu yi addu'a cikin wannan watan wanda suke su ne matsalar ƙasar nan suka hana ta zaman lafiya Allah kai mana maganin su ƙasar nan ta zauna lafiya da haka muna yin addu'a muna yin tawassuli ga wannan sannan daga ƙarshe akwai hajiya jamila matar alhaji tanko akwai ɗansu usman da ba shi da lafiya yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya ya ba shi ainihin wato lafiya mutane su yi haƙuri sai gobe da izinin Allah za mu fara tafsiri ga dangadan da izinin Allah وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته